في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نضيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ظلمة ثم قضوا ثم قضوا إلي ولا تنظرون نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan dare na alhamis daren sha uku ga watan ramadan hijira 1443 wanda ya dace da daren goma sha hudu ga watan april nisan 2022 allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu maratan ukura majalisin tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai yawan alfurma a wannan masallaci namu na usman bin folio muna roƙon allah maɗaukacin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa da ya taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai a wannan majalisi sai abin da zai yardar da shi sai abin da zai dace da littafinsa alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba tambayoyi yau alaran ma ala inna auliya Allah ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون نعم bismillahir rahmanir rahim malam yace wa ba'da zikri adillatil uluhiyyati war rububiyyah bayan Allah madaukakin sarki ko kuma bayan ambaton dalilai na uluhiyar Allah maɗaukakin sarki da kuma rububiyarsa wato da suka gabata a ayoyi da suka gabata kafin ayan da alaramma ya karanta yanzu وبعد أن ذكر الأدلة على إثبات النبوة والرسالة كما بيان شيء الله ملأفتن سركيا أمتي هجوجي أكن واتو tabbatar da annabci da manzanci ga annabawa da manzanni musamman kuma ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fi ma yati Allah maɗaukakin sarki zai ambata cikin abinda alaran ma ya karanta yanzu da abinda zai karanta nan gaba auliya allahi wato majibintan allah ko waliyan allah ko masoyan allah wa ma'anar wilayati kuma allah zai ambaci menene ma'anar wilaya walittaka wa bada saboda haka Allah maɗaukakin sarki sai ya fara bi harfin tambihi da harafin da ake kira harafin buɗe magana ko harafin faɗakar da mai sauraro domin dawo da hankalinsa zuwa ga abin da mai magana zai ce shine ala don me liyajlibal uquda ila darsi domin wannan harafi ko wannan faɗakarwa ta dawo da hankulan masu sauraro ko ta tare da hankulan mutane zuwa ga darasin da Allah maɗaukin sarki zai koya musu haka nan Allah maɗaukin sarki ya fara wato bayan ya ambaci harafin tambi sai kuma harafin tsikin wata wakilin da ya fi kyau a ce wa harafin tsiki wata wakil kamar da aka ce harafin tambi ta amma dai ba damuwa haka nan kuma Allah wani ɗaukin sarki ya ambaci harfu ta haƙiƙi wata wato inna ala harfu tambi inna harfu ta haƙiƙi wata ko wata akid Allah ambaci wannan li isbati madmunihi wa tadbirihi fi dhihni domin tabbatar da wato abinda wannan magana ta tasa ta kunsa wato abinda yake so ya ce game da waliyai da kuma walittaka hmm? da kuma kaddara haka a cikin hankulan masu sauraro ko hankalin duk mai sauraro faƙari sai Allah ya ce ala ku saurara inna lallai auliya Allah waliyan Allah auliya jam'u waliyin wali ɗaya kenan أولياء ديوة نعم. وهو ضد العدو ولي كيشيا أبن أكي إلى عدو ولي عدو ولي مجد إنشي مسوي عدو واتمكي نعم. فهو المحب إذا كتي الولي ينا ما نر محب مسوي المحب من أحب يحب فهو محب wa mahabbatul ibadi lillah soyayyar Allah a soyayyar bayi ga Allah me ma'anarta da'atuhum lahu biyayyar su gare shi kada wani yazo ya ce maka ina son Allah kawai ka duba yana bi yana wa Allah biyayya to yana wa Allah biyayya wannan biyayyar sunanta soyayyar Allah in kuma kawai ya zo haka kawai bushi iska ya ce ka ina son ubangiji na amma kuma sai ga cewa yana karyace-karyace yana shan giya yana bidiyoyi yana wane ne wane ne yana zinace-zinace to kar ma ka kula da maganar sa maganar yana son Allah ba ta taso ba shi yasa Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir والله غفور رحيم نعم الله ke cikin suratu Ali Imran a gaya wa duk mutanen duniya in sun kasance suna son Allah to su bi manzon Allah shi ko dama duk wanda ya manzon Allah ya bi ya bi Allah kamar da yake cikin suratu na'am na'am man yuti man yuti ar-rasul faqad ada Allah to saboda haka malam ya dudu waɗannan ayoyi ne shi yasa ya ce a nan wa mahabbatul ibadi lillahi da'atuhum lahu sannan wa mahabbatuhu lahum shi kuma soyayyar sa gare su menene ma'anar ka idan soyayyar bayi ga Allah shine biyayyar bayi ga shi Allah to shi kuma soyayyar Allah ga bayin sa fa me ma'anar ta malam yace ikramuhu iyyahum Allah girmamawa wasta gare su shine ma'anar soyayya saboda haka soyayyar Allah ga bayinsa na nufin girmama su soyayyar bayi ga mahalicinsu na nufin biyayya da za su masa na'am fa'alal awwal a bisa ma'anar farko wato mahabbatul ibadi lillah فيكون فعيل بمعنى فاعل دعك ولي على وزن فعيل هو ولي فعيل توشي فعيل أولا لوكتي بمعنى فاعل أو كم معنى فاعلين مي أي كتاوة domin bayi lokacin da suke son Allah suna aikata ne suna aikata da'a wa ala tsani sa'annan wali amana ta biyu wato soyayyar da Allah ke wa bayansa kuma mun ce girmama su su bayin fahu fahim mukramuna maf'ulun bi saboda haka a wannan lokaci zai zama to bi ma'ana maf'ulun wato zai zama to waliyu bi ma'ana maf'ulun, in kace wani waliyin Allah ne ma'ana Allah na son sa ma'ana Allah na girmama shi kenan ashe wali a wannan lokaci ya zama to ma'ana maf'ul ne shi dama kuma fa'il wazn fa'il yana iya zaman zamantowa ya dauki ma'anar fa'il yana iya daukan ma'anar maf'ul masu sarraf sun san wannan fa huwa مشترك bainahuma shi suna ne da ke ɗaukar ma'anar wannan da ke ɗaukar ma'anar wannan ko mai tarayya tsakanin wa'annan manuka guda biyu yana iya zuwa bi ma'ana fa'il yana iya zuwa bi ma'ana maf'ul shine ma'ana mushtarakun bainahuma asluhu to mai asalin wannan lafazi na wali asalinsa shine min waliya bi ma'ana ba. aka ce waliya ya jibinta ko ya kusanta bi ma'ana ba ko fa waliyu kulli shay'in huwa alladhi yakunu qariban minhu wato waliyin ko wani abu ko wani abu ne ma a'ya iya cewa abin da yake kusa da abin ko abin da ya kusa da abin wal qurbu min Allah haka ne ku wal qurbu min Allah bil makani wal jihad wal jihati muhalun a wannan gaskiya wannan tabiri tabiri na asha'ira ina malam bai abani da shi ba shi yake kyau wanda a sha'ira su razi da wane ne cikin tafsirin su amfani da shi abinda suke cewa dai anan alƙurbu min Allah wato kusantar Allah a ce ta bigire da kuma ta jiha wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba saboda su a sha'ira da ire-irensu a wannan bangare na aƙida su mutazila da sauransu su suna suna cewa ba a sifanta Allah da makani ko da jiha don shi ya yi shi ya yi makali to farko dai abinda ala suna suke gaya musu wannan tabiri tabiri ne na bid'a babu inda aka ga cewa wani sahabi ya ce abin nan nisbatul makani ila Allah muhalun ko wani tabi ya ce nisbatul makani ila Allah ko azzamani ila Allah muhalun wannan tabiri tabiri ne na bid'a sannan ku kuma idan kuka gaya mana cewa almakan wal jihatu muhalun an Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tambaye ku me kuke nufi da jiha idan kuna nufi da jiha ko makan kuna nufin al'arshi kenan ba da ta kan al'arshi ba in wannan nufin nufi ya wuce yi Allah ya ce ar-rahman al'arshi stawa Allah ya daidaita yana nan a sama yana nan ya daidaita bisa ga al'arshi daidaita da shafe shi kuma aqidar mu kamar da yazo cikin hadisai shine Allah na sama Allah ya daidaita bisa ga al'arshi daidaita da ta dace da shi sannan kuma Allah na tare da kowa da ilminsa da komi da ilminsa so almuhim dai bari mu abin da malai rubuta fal qurbu minhu inna ma yakunu idan kana alqalbu mustaghriqan kusantar Allah zai zamanto kenan zuciyar makusancin nasa ya zaman ya dulmuya fi nuri ma'rifatillah cikin hasken sanin Allah fa in ra'a ra'a dalail qudratillah idan ya ga wani abu da idonsa babu abin da zai gani face irin ikon Allah madaukakin sarki da yake cikin abin wa in sami'a in kuma ya ji wani abu to babu abin da zai ji sai sami ayatin lahi face zai ji ayoyin Allah to zai rika jin ayoyin Allah da suke cikin abin nan da ya ji wa in nadaka nadaka bis sana'i ala Allah kuma duk lokacin da zai huruci to zai huruci ne na yabon Allah madaukakin sarki wa in ijtahada duk lokacin da yayi kokari ya kai kawo to za ga cewa ijtihada fi da'ati Allah ya kokari ne ya kai kawo ne cikin da'ar Allah wala yasiru an dhikrillah ba zai yi suko suko ba yayi kiwiya a game da abun ambaton Allah wala yara lahu riban ko rabban wala yara lahu rabban gairallah ba zai taɓa ganin ma kansa ba wani ubangiji in ban da Allah maɗaukakin sarki wannan shine ma'anar kusantar Allah maɗaukakin sarki tabbas abin da aka faɗa yana daga cikin ma'anar kusantar Allah amma mun ki jumlatan wa tafsilan a riƙa cewa fa huwa bil makani ko ittisafu bil makani waz zamanin walin ba ruwan mu da irin wannan ta'abiri wa idza kana al abdu kadhalika idan bawa ya kasance kamar yadda muka ambata din nan kana Allahu waliyahu a wannan lokaci to Allah sai ya zama masa wali kenan Allah sai ya zama masa wali wa nasirahu ya zamanto masa mataimaki wa mu'inahu ya zamanto masa mataimaki har yanzu wannan ko huwa qauluhu ta'ala shine fadar Allah da yake la khawfun alaihim ku saurara lalle waliyan Allah babu wani tsoro gare su aiki duniya anan duniya ala ya tarihim ma yujibu zalika babu wani abu da zai wajabta tsoro da zai same su babu wani abu da zai wajabta tsoro da zai bayyana gare su bal yastamirruna ala nashadi za ga su kullum za su zamanto masu ci gaba akan nashadi aikin aikin kwarai wasururi da kuma farin ciki eh, lifiqatihim billah saboda irin yadda suke da amincewa full confidence daga Allah madaukakin sarki na wala hum sa'annan su ba sa bakin ciki ai akhir a duniya ba sa tsoron komai domin suna kan shari'a duk abubuwan da suke duk motsinsu akan shari'a ne saboda haka ba sa damuwa in ma za su cutu ba za su cutar ba za su dame su ba in farin ciki suka samu sun san suna cikin ibadar Allah ne wannan shine sifar su a nan duniya haka nan wala hum yahzanun su kuma ba sa bakin ciki fil akhirah ran lahira saboda sun riga sun gabatar da kyawawan ayyuka a nan duniya saboda haka an je lahira sakayyar su kyakkyawa ce ita ce a shiga aljanna ko a fara ɗanɗanon ni'imomin aljanna cikin kabari kafin ranar kiyama wafil hadis ya zo cikin hadisi kuma hadisi sahihi wanda abu da ibn hibban suka ruwaito annabi ya ce la yakafuna idza kafa an-nas su awliya'ullahi waliyan Allah ba sa tsorata a lokacin da mutane wasunsu suke tsorata saboda wannan sifa da muka ambata ko abin nan wannan yanayi nasu wala yazanuna haka nan kuwa ba sa bakin ciki idza abin nan hazanan nasu idan mutane suka yi bakin ciki kuma wata fahim daga nan kuma Allah madaukakin sarki bayan ya ce ala inna awliya Allah la Allah khawfun al'im wala hum yazanun sai kuma ya ci gaba da sifanta su sifofin da za su ƙara bayyana su duk kowa sai ya lura kenan yanzu aka faɗi wannan sifa kowa sai ya duba ya ga cewa ya sifanta da wannan sifa tabbas idan ya gamsu ya gamsu fa kun san kowa gyara ya sani kowa bata ya sani yawwa in ya gamsu yana cikin wannan sifa to shi waliyi ne kowa ba ce yi tallin kansa ba ko ya zo naɗa kansa ya zanna shi ne mai bada albarka kowa ya zo yana shafa kansa ko ni abu haka alladina amanu su ne waɗannan da suka yi imani wa kanu suka kasance yattakuna masu taƙawa ai jama'u bainal imani wat taqwa su ne waɗannan da suka hada tsakanin abubuwan nan guda biyu suka hada imani da kuma taqwa fal iman huwa tasdiqu imani shine gaskatar da bi kulli ma ja'a bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam gaskata gaskata dukkan abin da annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo da shi ya zo da alkurani ka zaskata dukkan ayoyin alkurani kada a da wata aya ka ce kai wannan aya da ba a saukar da ita ba da yaji ka ji haka a zuciyarka ka ji ayan nan ta kasa ka ji ayan nan za ta kawo matsala ka yi ridda tsakaninka da ubangijinka ko da mu bayu ba mu sani ba haka nan hadisi ya inganta dukkan ƙa'idodi ya cika ƙa'idodi dole ka yi imani da wannan ka ji ka gamsu ran da hadisi ya inganta ka ji a zuciyarka cewa hadisin da bai kamata ba a ce haka ya zo da shi ka gama yawo saboda ka da ka gaggauta kyautata imaninka hal imanu imani shi huwa shine at-tasdiqu gaskatarwa ko gaskatawa ko gaskata bi kulli ma ja'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dukkan abinda Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wannan shine al-iman wattaqwa abinda ake nufi da taqwa kuma imtithalu amrillahi wato bin umarnin Allah wajtinabu nahyihi da nisantar haninsa Ƙarar al wani malami da ake kiransa qushairi ya ce sharɗul wali sharaɗin wali wato sharaɗin mutum ya zamanto wali an kuna mahfuzan ya zamanto tsararre kama anna min sharɗin wato zaman to tsarere Allah ya samu kariya daga sharrin shaidan ko kama anna min sharɗin nabi an ya kuna ma'asuman kamar yadda yake sharaɗin annabi ko ma wani iri ne ya zaman to ma'asumi cikin abin da zai isar na aikin ubangijinsa fa kullu man kana lishar'i alaihi i'tirabun duk mutumin da ya kasance akwai wasu abubuwa tare da shi da shari'a ba ta so huwa magrurun to in yana maganin cewa shi eh, waliyi ne to huwa magrurun mutum ne kawai da shaidan ya rudar da shi wa mukhada'un kuma mutum ne da shaidan ya yaudare shi kawai fal wali wali huwa alladhi ne wannan da tawalat af'aluhu ala al muwafaqa da ayyukansa suka ta bibiyar juna bisa dacewa kan sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam انتهى كلامه كرشن قال القشيري كنا إن جي شيهم نعم لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة نعم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم تو طيب. سو waliyan nan da aka kuma gaya mana iya sifofinsu allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra to su wa'annan suna da bushara daga wurin Allah suna da labarin faranta rai fil hayati duniya a cikin rayuwar duniya a cikin wannan duniya tamu wannan bushra din in ji malam fustirat fi hadisin sahahu al-hakim wannan bushura din an fassara ta cikin hadisin da imam al-hakim ya sahaha a cikin littafinsa kenan al-mustadrak an fassara ta an fassara wannan bushura din da ru'ya saliha da mafarki mai kyau mafarkin da za ka yi ya faranta maka rai kama mafarki tana cikin aljanna ya mata tashi an zo an hisabi mala'iku sun rai kaka ana ta sallama aka ji a shiga aljanna ga iyalinka ga matan aljanna abubuwa wani ana kiransa mafarki mai daɗi a ruwa saliha ta yi ma ana fama da talauci kamar mafarki <laughs> ɗakin ga yana cike da dolomi ta sauran ta yi wannan shi ba zai faranta maka ya ce ruwa ce ba laifi to a ruwa saliha ita ce Albushra ita ce mafarki mai kyau da ya rahar rajulu da mutum zai gani zai yi mafarki da kamsa, ya ga abin mafarki eh, a cikin bacci mafarkin da zai faranta masa rai kamar da muka ce au tura lahu ko ko wani zai ce maka kai wani je ya aiwata na yi mafarki kana cikin gidan aljanna kana ta abin nan ko kana tare da annabi ana ta abin nan ana ta jin daɗi a gidan aljanna ana abubuwa hmm? ko na mafarki kana karanta alkurani ko kana ta salloli ko kana ta wa'azi ko kana ta kyauta ko kana ta sadaka abubuwa dai masu kyau haka wani ya maka mafarki zai gaya maka to hadisin da ya zo cikin mustadrak na hakim ya fassara albushura da irin wannan mutum ya rika ganin mafarki eh, a masa mafarki ko ya mafarki da kansa mafarki mai kyau musamman kan abin da ya shafi makomansa kan abin da ya shafi eh, al'amuransa na lahira na addini wafi hadisin har yanzu ya zo cikin wani hadisi in ji malam an abi zar daga sahabi abu zar kala ya ce kila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ara'aita rajula ya'malu al-amala min al-khairi wa yahmuduhu an-nasu alaihi wani ya ga an gawa annabi sallam ya manzon Allah ba mu labari mana mutum ne ba mu labarin mutumin nan da yake aikata wani aiki na alheri ko mutane suna ta yabon su suna cewa ne mutumin kirki ne yana ciyar da miskiri yana ciyar da marayu yana taimakon jama'a yana aikin alheri hmm? ko yana yawan sallah yana azumi ko yana karatun alkur'ani ko yana da ayyuka na alheri mutane kuma suna ta yabon sa menene matsayin irin wannan mutum da irin wannan yabo da ake masa yana aikin alheri mutane kuma kusan sun gamsu cewa ayyukan alheri yake suna masa fatan alheri suna ta yabonsa kala sai annabi sallallahu ya ba mai tambaya amsa yace tilka ajilu tilka ajilu bushral mu'min wannan shine kamar somin taɗi na bushura da ake wa mumini wato ana iya fassara bushura in lahumul bushura inda ma irin wannan tun daga nan duniya ka ga mutanen kirki suna ɗaukan ka mutumin kirki suna yabon ka da sauransu wannan ma yana iya zama nau'i ne na bushura musamman idan wannan hadisi ya inganta kuma tabbas ingantacce ne ina jin sahihu muslim yana cikin sahihu muslim akrajahu مسلم imam مسلم ya fi da wannan hadisi قال الشيخ محي الدين النووي imam nawawi ya ce in ji malam ƙalar ulama'u maluma sun ce mana haɗe bushira almu'ajjalatu lahu bil khairi mana haɗe bushira ko almu'ajjalatu lahu bil khairi wa yi suka ce in ji imam nawawi ya zo fassara wannan hadisi kenan kun san yayi wa sahihu muslim sharhi da ake kira sharhin sahihu muslim ko yace ma'anar wannan bushura da ta zo cikin wannan hadisi al lahu bil khair wa hiya dalil wato wanda ta gaggauta masa alheri tun da nan duniya ma ana ce masa wani mutumin kirki ne kaga mai yawan sallah mai yawan karatun alkurani mai yawan sadaka kaza kaza to wannan bushura wanda aka gaggauta masa ita din nan da ta zo a cikin wannan hadisi na sahihu muslim hiya dalilul bushra al in ka ganta to alama ce ko dalili ce na cewa lalle akwai bushara ita wannan bushara ta lahira ta aljanna ita ma tana zuwa kenan in ka gama yana aikata aikin alheri mutane suna yaba masa to insha Allah ta'ala zai gamu da babbar bushra ta aljanna gobe kiyama imamun nawawi ya ce haka maluma suka ce wato wace ce babbar al-bushra al-mu'akkara din ita ce da Allah ya ce kuma kumul majannatin jannatin tajri min tahtiha al-anhar akwai wata aya da ta zo da hako بشراكم اليوم جنات جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها Mm. to kamar ita ce ta zo cikin wannan ayar za a ce bushirakum al-yawma a yau ana muku albishir kuna tare da albishir albishir din ba wani abu ba ne shi ne na cewa ana muku ana ba ku labarin cewa kuna an muku tattalin gidajen aljanna ta jirimin tafi al'anhar da korumma ke gudana ƙarƙashin katanginsu وهذه البشرى المعجلة دليل على رضا الله wannan bushura ta gaggawan ta nan duniya kenan ta yabon mutane dalilun hujja ce ko alama ce ala A akan cewa Allah ya yarda da mutum saboda ya aikin aiki mai kyau wa mahabbati lahu kuma dalili ne akan cewa lalle Allah na son mutum wata habibihi ila kalbi kuma dalili ne na cewa lalle Allah ya cusa soyayyarsa cikin zukatan mutane bayinsa kama kala ko sun mayu ba ulahul qubul kamar da yazo cikin wani hadisin sun mayu ba ulahul a wannan hadisin sun mayu ba ulahul daga nan sai Allah ya cusa cikin zukatan mutane karbuwansa wato ya cusa karbuwansa cikin zukatan mutane daga mutane suna yabonsa suna daukansa mutumin kwarai ayatul arziki a duniya kenan wa qala az-zuhri kuma imam az-zuhri tabi'i mashhuri wa qatada da qatada sun ce fi tafsir al lokacin da suka zo tafsirin wannan kalma ta al lahumul bushra din su kuma sun ce bushra din nan hiya nuzulul mala'ikati bil bishara bushran da ake nufi lawan bushra din nan shine saukar da mala'iku saukowar da mala'iku za su yi tare da labari mai daɗi ga mamaci amin inda al lokacin mutuwa kuma wannan fassara ta imamu zuhuri da imamu qatada wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala akwai ayar Allah take nuni kan wannan ita ce تتنزل عليهم الملائكة ألا تقاتل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا نعم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة na'am wannan التي كنتم توعدون نعم إلتوا أن آية lokacin mutuwa malaiku za su sauko zuwa gare su suna gaya musu Allah ta kafo kada ku ji tsoro kada ku ji tsoron abin da za ku tarar gobe kiyama don ko mutanen kirki ne kun je lahira da kabari duk ba wahala ba damuwa wala ta zanu sannan kada ku yi bakin cikin cewa ku rabu da iyalanku da 'ya'yanku da dukiyoyinku a abin da za ku tara lahira zai fi da kuka bari wa abshiru bil janna sannan bari a faranta muku rai da kyakkyawan labarin cewa kuna da aljanna an muku tattalin aljanna allati kuntum aduna wacce kuka kasance dama ana muku alkawarin samunta matukar dai kuka zamanto mustaqimai ne ku malam ya ce tun da ran kun ga akwai fassara daban-daban ko ga bushra duk da dai su suna haɗuwa duka ba a bisa ma'ana guda malam ya ce wato da duk akwalun ghairu ma zukira akwai wasu zantuttukan malamai kan menene ma'ana menene tasirin kalman al a cikin fadar Allah lahumul bushra yace wa kullu tadkhulu fi ma'nahu dukkan suna shiga cikin wannan ma'ana din da muka ambata alhamdulillahi rabbil alamin mala yace godiya ta tabbata ga Allah da yawa bayin sa ni'ima ko bayin na kwarai to lahum al fil hayati dunya ko wa fil akhirah haka na alahira ma suna da bushra ana musu albashir bishir bil jannati cewa suna da gidajen aljanna bitawabi cewa suna da lada mai yawa a gurin Allah قال ابن ya عبد الله بن عباس ياتي رضي الله عنه abinda ake nufi da albushra fi dunya a duniya inda almauti a lokacin mutuwa tatihimul mala'ikatu bil bishara cewa mala'iku shine mala'iku su zo musu da bishara cewa kar su damu suna da kyakkyawan makoma bayan sun mutu wa fil akhirah inda kurujin na filmomin ko haka nan kuma suna da kyan makoma a lahira har yanzu a musu wannan bushara inda kurujin na filmomin lokacin da rai mumini mumini take ake fita ita ko take fita ake umurtan da ta fita zuwa hannun mala'iku ta ruju biya ila kuma mala'iku su dauke ta zuwa wurin Allah madaukakin sarki kamar da ya zo cikin hadisin bara ibn azib <clears throat> wato bashiru bi ribanillah kuma mala'ikun fita warai in bushara da cewa Allah ya yarda da aikin da kika yi saboda karki damu wannan duk nau'i ne na bushara na lahira wa qala al-hasan hakan hasan al-basri shi ma yayi magana ya ce hiya ma bashara Allah bil mu'minina fi kitabihi bushra a nan duniya ita ce bisharar da Allah ya yi wa bayinsa mu'minai a cikin alqur'ani bisharar cewa za su samu aljanna min jannatin ko wa karimin sawabin cewa idan suka bi shi za su samu aljanna sannan za su samu lada mai karamci intaha ƙarshen maganar da aka ɗauko kenan daga sahabi ibn abbas da kuma waɗanne ne da hassan al da hassan Albasari na'am kamar da kala fi wilayatin lahi Malin ya ce duk wanda ya shiga cikin jikintar Allah wilayar Allah to fa inna Allah lalle Allah kafihi ya isan masa wa nasirhi kuma ya kasance mai taimako gare shi shine mai isa gare shi isan mata komai sannan kuma shine mai taimakonsa akan komai maganan nan da aka faɗa na ayoyin nan da muka ji na sifar waliyai da hukuncinsu maganar Allah kenan tana nan da ne har abada babu canji a kanta yadda aka faɗe ta nan haka za ta ci gaba sifan waliyan nan haka wannan sifofi za ta ci gaba da tafiya wanda ya cika su sunansa waliyin Allah wanda bai cika su ba sunansa ba waliyin Allah ba la tabdila li kalimatillah li kalimatillah babu canji ga kalmomin Allah ai la kulfa li mawa'idihi babu sabani wurin kan alƙawarin da Allah yi sai sun tabbata zalika al-mazkur min al-bishara abin nan da aka ambata ko wannan da aka ambata daga bishara li awliya illahi ga waliyan Allah to babu shakka haka abin yake matukar ka sifa ka da wannan sifofin kana da wannan bisharori ko kana da wannan bishara ko kuma wannan bishara da aka waliyin Allah huwa al-fawzul azim shine rabo al-azim mai girma li'annahu la khawfa wa la hadna ba'dahu saboda babu magana tsoro bayan an samu an rabota da wannan rabo haka nan babu bakin ciki bayan rabota da wannan rabo to me yi wannan zaman kasancewa <laughs> abin nan rabota kenan in babu wanda ya fi to shine rabo mai girma ta mala yace kan zakar Allah tabaraka wa ta'ala awliya'ahu Allah madaukin sarki tabbas ko Allah من Allah mai yawan albarkar da daukaka ya ambaci awliya'ahu waliyansa fi wa game da irin yadda yake tsare su game da irin yadda yake taimakon su cewa la khawfun alaihim wala huznun babu tsoro game da a kansu sannan babu wani bakin ciki da gare su ثم النبي sallallahu alaihi عليه وسلم bayan wannan duk da aka faɗa to sai kuma duniya duk ta sani annabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi annabi munna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akramu waliyin ala Allah shine yafi kowani waliyi girma a wurin Allah duk walittakan ka kana kasa da walittakar annabi sallallahu alaihi wasallam ne mana ثم النبي صلى الله عليه وسلم أكرم ولي على min من سائر shi ne في كوني ولي daga cikin waliyan Allah girma da bunƙasa da kaiwa ƙololuwa cikin daraja a gaban Allah duk da wannan sifa da ya sifanci da ita kasancewansa shine waliyi lambawan ko na ga sai ministoci ministoci ba sai a ce akwai prime minister ba babban minista sauran ministoci suna karkashin ba to aka ce waliyi waliyi waliyi to akwai babban waliyi <laughs> akwai wani mabawakin ɗariƙa da yake cewa wai manyan waliyi bujumi bujumi sun zo su gaban babban bujumi na san da husaini uban masana baban alawi yanzu haka na waina yabon abdulkadir su ya suna duka kowanne ne bujumi bujumi ne amma shi abdulkadir shi ne babban bujumi to gaskiyar lamari kowane wali ba shi ya zama bujumin amma babban wali a dai duniyar nan gaba daya gaban Allah shine wa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawwa to duk da sifantuwa annabi sallallahu da ta'ala alaihi wasallam da wannan sifa ta kasancewansa sufa wali hmm, ko prime wali fa ha huwa mursalun ila mushrikina wal kuffari to amma ga shi nan wanda aka an aiko shi ga shi nan yana wanda aka aiko ilal mushrikina zuwa mushrikai alkufari da sauran nau'ukan kafurai asabil amwali masu dukiyoyi da yawa wa auladin kuma masu ƴaƴa har yanzu wasu dadatin ma'adiyacin zahira da kuma kayan aiki material bayyanannu suna da dawaki da yawa suna da jakuna da yawa suna da gidaje masu kyau suna da jiragen ruwa sai suna da jiragen sama suna da jiragen ƙasa ba abin da ba su da shi misali amma a aiko shi zuwa ga wannan mutane me suke masa yuwajihuna bil istiza yi magana sai su fuskante shi da mai da izgiri wa zai ko su fuskante shi da sama sai ya gama magana isa musu zaɓar ce muhammadu karya yake Allah ya sauƙaƙe idan ya zamanto annabi da wannan siffa kasancewansa shine shugaban waliyan duniya gaba daya a gurin Allah dai kuma an aiko shi zuwa ga manya-manyan mushrikai masu dukiya wanda suke fuskantarsa da isgilanci da ƙaryatawa ta kai kuma fa da yake kuma bayansa don kana da awa kana wa'azi wani ya ce ƙarya yake yi ko manna maka hauka kuma sai duniya da tashi zai ce an na malam saboda haka ko malam kada yi magana <laughs> wani lokaci muna rubutu a shafinmu idan wasu sun yi zage-zage da yawa wasu suna jin da su saboda suna tausaya mutum ne sai malam da Allah daina rubutun nan ba ma jin daɗi yadda ake zagin ka a ah, ni kuma ni wane ne <laughs> kuma dama za ka yi rubutun nan in magana wa'azi ne don a faɗakar da mutane ko kuma don mutane kawai su yi ka su girma ba ka ɗauke kai ma wani ƙuriya ƙuriyan waliyi haka ne zaka ne domin mutane su faɗa don ka bayanar da gaskiya duk kuma abin da ya biyo baya oho na'am ولا يهزمك قولهم نعم قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم قرأت آية ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء نعم. يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يصرفون تاو ولا يظنك قولهم قولهم ما جمع رسول لا يظنك كذي بقى انت ما كريس كو اي قولهم لك واتو ما جمع رسول ده سكي مكة ليه واتو ما جمع رسول مكة والنبي لا تتمر السلام لست مرسلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم المهم عنده علم الكتاب قولهم لست مرسلا وغيره أي وغير هذا القول لست مرسلا هذا يبقى كما يا محمد innal izzata wannan inna din nan istinafiya ce ko istinafiya istinaf lal saboda lalle al izza wato buwaya da karfi lillahi jami'an mallakar Allah ne gaba ɗayansa sai yanzu ba suna cewa suna gani kamar sun fika kuɗi ba sun fika iko sun fika kaza kaza da sauransu sun fika baki da sauransu a abin da ke tare da suna duk abin da suke gadara da shi ba komai bane a wurin Allah madaukakin sarki saboda ka fita sha'anin so ka ci gaba da isar da sakonka huwa sami'u lil qawli kuma shi Allah nan mai ji ne shine mai ji da duk wani zance da za a hurta al kuma shi masani ne bil awar ga dukkan halayen mutane wannan shine halin Allah Ubangiji da ya aiko ka wanda ke tare da kai kuma har kullum wal kuffaru laysa lahum min al izzati shay gaskiyan lamari su kafirai da suke ma izgilanci ba su da wata izza ba su da wani karfi na wai na kashin kansu saboda haka fa la yu'athiru kalamuhum alayka kada maganar su ta yi tasiri akan ka ko ka ji ba za ka iya wa'azi ba yanzu ko kaza kaza ko kai ta hushi hankalinka ya tashi ko a nemi hawan jini hawan jini ya zo ko wani abu kai kashe kanka ce eh, bakin ciki harka ka nemi halakar da kanka ba ruwanka ka isar da sako kawai wale salahun sam'un wala ilmun hatta ya sama'u au alamu ma addallahu ma ya fita minhum wale salahun sam'un ba su da wani ji wala ilmun ko wani sani hatta yasma'u sai in sun ji aw ya'lamu sai sun sani ma addallahu li ka abinda Allah ya tattalin sa domin kare ka daga minhum daga sharrin su sai sun san Allah mai iko ne kan kare ka sai sun gamsu domin za ka zama to gagara ba da sai da za su yi da kai kuma sai ka yi da sako Karshe kuma sai sun dawo ma ƙarƙashin ka kuma haka aka yi bayan ya yi hijira karshe makkan da ƙurin shawan da kafirin duk sun dawo mai sun dawo ƙarƙashinsa suna ji kuma suna gani shi ne nan eh, ma da yake cewa wale salahun samun ba za su ji wani abu ba face sai sun ji hakikanin irin taimako da Allah zai baka ba za su san wani abu ba sai sun san hakikanin irin taimako da Allah maɗauki zai baka zai maka ثم برهن على ذلك فأنكم ألا تيكف هجة كان كفن شوار هكا فقال سيوتي ألا حرف تنبيه كثورة إن للتأكيد لله ما في السماوات وما في الأرض دو أبن ديكي تكين سميدك أفا نألاني من الأقلاء ندق أبوبوا ما سهنك لي كمر ملائكو دا الجنو دا متاني أبيدا دو أبن ديكي تكين سميدك أفا na masu hankali za ga bayi ne na Allah wa milkan kuma mallaka ce ta Allah wa khalqan sannan halitta ce ta Allah ba wani wanda ya kansa daga cikinsu Allah ne ya yi su idan ya zamanto mahankalta ma wannan shi ne matsayinsu mahankalta da ke cikin sama da ƙasa bayi ne na Allah mallaka ce ta Allah hmm? halitta ce ta Allah to fa ghairul aqil fihi ma min babi aula da wanda ba su kai su daraja ba abubuwa marasa hankali in ba su yau lahu zaman to bayin Allah mallakar Allah sannan kuma halittar Allah ya da mai ishtiraki ma Allah ya fi izzatihi cikin rashin tarayya da Allah cikin bunƙasarsa da izza izza izza dai ta Allah ce shi kadai wa ma yattabi'uhu وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وما يتبع الذين يدعون يعبدون من دون الله waɗannan da suke bauta abin nan wanda suke bauta wani Allah babu abin da suke bi min abin nan ko na min dunillahi na koma bayan Allah ai gaira koma bayan Allah bai ba wani abin da suke bi in ban da gumaka gumaka suke bautawa hmm? wato shuraka lahu ah, wa ma yattabi'u alladhina yad'una ya'buduna min dunillahi ghairahu asnaman shuraka lahu alal haqiqa wato abin nan da waɗannan suke bautawa na gumaka kuma suke rikon su abokin tarayya a gaskiyar lamari su dai suna bauta musu na irin su da uzza da hubal da sauransu amma ba su kasance abokan tarayyan Allah ba ne bisa hakika sam sam sam sam ba za ka kai mukarar da Allah maɗaukacin sarki shine ma na rawan nan allati yattabi'una laysa bi sharikatin lahu ba abokiyar ko ba abokan tarayya bane ga shi Allah aw laysa lahum ma Allah shirkatun fi shay'in ba ko kuma a ba su da tarayyar komai tare da Allah Allah da ya rike mai bai bar musu wani dan digo gode cewa su halitta ba ballin sa a ce yanzu su ma suna da wani suna da wani hannun jari cikin halittar sammai dogon da halicci teku na halicci mala'iku halicci itatu halicci adam duk ba su da komi ba su da wani tarayya da Allah cikin abin idan wannan shine halinsu kenan in yadda yattabi'una ai ma yattabi'una fi zalika babu abin da suke bi cikin wannan addini nasu illa zanna sai zato kawai zato suke bi ba sa bin wani abu na hakika mai hujja ai zannihim aliyatan tashfa'u lahum irin zaton sunan da suke cewa gumakansa za su musu ceto a gaban Allah wa in ma hum illa yazun gaskiya in din nan mana ma ba su kasance ba face ya kursuna makaryata ayyadzibu na fi zalik masu karerai cikin abin da suke faɗa duk abin da suke faɗa game da hubal game da manhata game da lata da sauran abubuwa masu kama da wannan duk karerai ne ba su da wata hujja a kansu sun mabarhana ala qawlihi sannan kuma Allah madaukin sarki sai kafa hujja akan fadarsa da ya ce wa huwa sami shi ne mai ji wal alimu kuma shi ne mai gani sai kafa hujja kan haka bi kauli ta ala yace huwa allazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yasma'un na'am huwa alladhi shine wannan da ja'ala lakum al-laila ya sanya dare gari ko ya sanya muku dare shine wannan da ya sanya muku dare da taskunu fihi domin ku samu nutsuwa cikin dare in ka shiga ɗakin ka don ka samu nutsuwa ka samu bacci da wuri duk za ka kashe haske don duhu ni'ima ce niman mutum ya samu nutsuwa shi ya sanya muku dare da irin wannan siffa da za ku iya samun nutsuwa cikinsa wannan hara muftira kuma shi ya sanya muku yini a matsayin mai gani muftiran mai gani min absara yuftiru fa huwa muftiru ha kuma ai haka ake nufi eh a larabci abun ya tafi haka wato da aka ce wannan hara muftiran din nan yini mai gani ma'ana yinin da ido ke iya gani cikinsa amma dare asali in dai duhu ne ke dukan duhu irin ka zama bai da amfani da kai da wanda asali ba a gani da ake kira makaho duk kusan ya ake kai ma da dalibai za ka rika tafiya ko da abin nan saboda duhu ko yawwa to amma yini shi saboda yini ido na iya gani musamman idon dan adam ko amma ko sa halittar Allah halittun Allah wanda su dare ba hana su gani yanzu magani cikin daren Allah mai iko kenan kai kuma adam duk yanganka ana kashe fitilu baka gani ko ina Ta mala yace isnadul istari ila nahari majazun jingina gani zuwa ga yini majaz mai kawai domin hakikanin lamari shine li annahu yusfiru fi gani ake yi cikin cikin mai cikin yini to amma da abin da za a ce nan ba wa maganar Majalis ko wani abu ba a'a a larabci ana faɗin haka shi yasa naki naki an samu wani abin nan da da da cikin abokai a wani wanda yake hana cewa kada a ce eh, ne ma'aikin Allah ko yace haramun ne wani yace ma'aikin Allah 1990 irin mu da sawo'in mu sun san ayi wannan yayi a Kano halal ne a ce ma'aikin Allah ko haramun ne a ce zai ce in ka ce ma'aikin Allah wato ne ya aiki Allah kenan ya ce ai kamar ka ce abin nan makaƙi wanda ke saƙa ma'aiki wanda ya aiki wani da saboda haka a hausa da ake cewa ma'aikin Allah haramun ne kuma yana aiki ka gari dama saboda kana cewa wani ya aiki Allah <laughs> eh amma jamhur suka ce a kai kai ne baka fahimci abin ba ai kowane harshe yana da irin wannan eh, su hausawa ma'aikin Allah ana nufin wanda Allah ya aika aka fin abin da yake gani na zahiri ne an fahimta kuma ko a larabci ma ba akwai ba kana cewa radiyallahu anhu radiyallahu anhu ina addu'a ne amma shigar labari take barwa radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi amma balarabe yana nufin Allah ya yarda da shi to haka wannan wal annahar annahar muftir ma'ana yuftaru fil nahar duk balarabe in dai ya iya larabcin in kace masa annahar muftirun ya san cewa yuftaru fil nahari ake nufi ba wai shi yanzu da har inda kamar da shi yana gani ko ko yana gani yana iya zama makaho ba wannan ake nufi yawo to shi yasa ma karka ma ba sai ka kawo shi a babin majazi ba a ila da iyaka wannan uslubi ne na larabci kuma kowane harshe mana da shi inna fi zalika lalle cikin wannan la'ayatin ai dalalatin akwai ayoyi akwai alamomi akwai dalilai wato wurin sanya duhu mu ba za mu iya sanya kanmu ba amma muna bukatan duhun da shi muke samun nutsuwa wurin sanya mana yini mu ba za mu iya sanya yini ba Allah shi ya sanya mana yini kuma cikin yinin muke iya gani to babu shakka cikin wannan akwai abin da zai sa mahankalta su hankalci su fahimci cewa Allah shi ya kaɗatu da yin komai ai alam firadihi ta'ala bil izza wannan akwai cikin wannan akwai dalilai da ke nuna kadaituwar Allah da izza wasam'i da ji wal ilmi da gani ji na hakika gani na hakika da ƙaumin ya sama ga mutane wanda suke ji sama a tadabburin ji na tadabburi wasu azin da wa'azantuwa wasu ya arifu mai ji zai sani annan lazi khalaqa lahu sam'a wannan da ya halitta masa ji to tabbas lahu sam'un wa ilmun lallai yana da ji yana kuma da gani yana kuma da ilmi to sai mu tsaya nan ko arama to alhamdulillah rabbil alamin akwai mutane daban-daban da suke nema a sanya su cikin addu'o'i dan uwa su taimake su cikin addu'o'i suna da bukatunsu wasu rashin lafiya wasu dai bukatu mu dai muna da bukatu saboda haka muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya biya musu wannan bukatu nasu na alheri Allah ka biya musu bukatun nan nasu kuma abinda muka faɗa daidai ka ba mu ladansa abinda muka yi kure cikinsa ka gafarta mana wannan kure هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك